محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة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 ka sa in da mu mutu Allah ka kashe mu ahli sunna qiyama Allah ka rayar da mu mu tashi ahli sunnati wal jamaa bayan Allah babu shakka muna sake jaddada godiya mai yawa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin daman sa ya sake kaddara don mu a cikin wangan rana mai albarka cikin dare mai albarka daren juma'a yi ma manzo Allah salati yana da muhimmanci na gaske annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah da kansa ya ce إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا sallu alaihi wa sallimu taslima manzo Allah ya bayani sannan wata rana manzo Allah ya ce bayan na mutu bayan manzo Allah ya ce a ta masa salati yace bayan ya mutu yana cikin ramin kabari ubangiji Allah ya wakilta wani mala'ika yanzu aka yana zaune kusa da manzo Allah shi bai da aiki aikinsa ne kurum duk wanda ya ma manzo Allah salati ke gaya da manzo Allah wani dan wani jikan wani ya maka salati duk wanda ya manzo Allah salati yanzu misali misali اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد to kaga inda ikhlasi aka yi yanzu haka mala'ika ya gaya mai anas taufik dan wani ya maka salati eh, don ni na yi. ni na yi. kuma kuma yi salati Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wallahi bin manzo Allah na da dadi ne ba wanda bin sa ke da dadi duniya da lahira kai manzo Allah ga sauki in ka bi shi ka kare lafiya ka zo kiyama kuma ka tashi karkashin tutancin nasara amma an ka bi wani manzo Allah shi sai ce taraktu fikum ma in tamassaktum bi lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati sabai na jin daɗi yace to zan gaya muku domin suna rayuwa da shi ba abin da ke burge su yake ji musu daɗi cikin rayuwarsu kamar ganin manzo Allah akwai wanda ma ya dawo yana kuka manzo Allah ce lafiya yace ce in na ganka in na ganka in na ganka shine kwanci hankali na da jin daɗi amma in na barka na je gida sai na tuna to yanzu aka wayi gari in an je kiyama aka mutu aka je kiyama yanda nike ganin ka ina jin daɗi to kiyama in ban ga ka ba ya zai yi kan wannan kurun shan da Allah ya sauko da aya eh, ubangiji Allah ya sauko da aya fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada shay Allah ce was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa Allahu akbar annabi Muhammad ya ce na bari a cikinku duk da ba in na tafi duk da ba ni duniya na tafi na bar muku abubuwa guda biyu in dai kun riki wannan abin wallahi ba za ku bata ba kitab Allah alkur'ani wa sunnati sa'annan da sunnoni da hadisai da na bar muku shi sa bin bin annabi Muhammad wallahi akwai dadi wallahi ina ji hatta abin da ake ce ma dadi bin manzo Allah ya fishi shi dadi shi yasa muna rukun ubangiji Allah ya dawo da muka sunna nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa yace man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba wani wuri yace man ata'ani faqad ata Allah duk wanda ya min biyayya kai tsaye yayi ma Allah biyayya wa man asani wanda ya saba mini faqad asa Allah kai saye ya yi ma kai saye ya yi ma wa ya yi ma ubangiji Allah sabo in ka bi ni ka bi Allah ka saba mini ka saba ma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi sa muna roƙon annabi Muhammad muna roƙo muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya dawwama da mu kan bin manzon Allah ya rayar da mu kan bin manzon Allah ya kashe mu kan bin manzon Allah kai hatta duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu ran da ka mutu cikin ramin kabari shan tambaye ka mazu Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wallahi arni ne musulmi ne duk wanda aka bisa ko yau wanda aka bisa shan da aka tambaye su manzo Allah wa man ka eh, wanda ya bi shi ya ce manzo Allah wanda bai bi shi bai ta ha ha la adri Allah kiyaye mu amin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. sananin ya kawata muna al'amarinsa ya bar girman biyayya shi manzon Allah shi sa kullun zai ba shi ya fara ya ce inna asdaqal hadithi kitabullah gaskiyan magana wallahi ita ce maganan Allah ba shi an gaya mana maganar Allah ita ce gaskiya ba maganar Allah ita ce gaskiya wa khairal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama shiriya mafi alkhairi wanda zai gadan maka da gidan aljanna wanda zai sa ka samu gidan aljanna wanda zai sa a maka rahma a maka gafara karshe a saka gidan aljanna hadiyu muhammadin yace wanda ni na nuna maka she a ce yana da abin da yafi na manzon Allah ko yana auna wani irin na manzon Allah kai khasirta duniya wal akhira ba khasararren zamanin ga kamar wanda ya bude baki ce salatul fati ya sai da salati ibrahimiya na ransa da Allah in bai tuba ba in kana neman khasararre masiyacin duniya da lahira shi shikenan ai ya kamata ya bakin kama ya maka nauyi ko ba haka ba ya maka nauyi wurin cewa na wani ya fi nawa hikayen toshi ma kamar yadda ya zo muke bayanin bayan shi ya fadi ma babban magana ne wallahi ba irin manzo Allah wallahi ba irin manzo Allah kiyama shi zai je gaban Allah kowa na nafsi nafsi mm. ya je ya taka ya je gaban Allah ya tawadu'i ya kankantar da kansa Allah ya nuna mai yadda zai mai sujada ubangiji Allah ya nuna mai yadda zai yaba mai ya jinjina sannan Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai manzo Allah ka daga kanka irfa ra'asak Allahu akbar Allahu akbar irfa ra'asak daga kai wasal tu'ta in ka daga kai tambaye ni na baka wa kul yusma'u lak kai magana na ji washfa tu shaffa yau ga akwai jinjiki akwai wuta akwai aljanna duk wanda kake son ka cece shi ya shiga gidan aljanna ga yamin na baka ka sa shi gidan aljanna don Allah akwai mutum irin wannan akwai irin shi amma a wayi gari har mu wofin da manzon Allah da al'amarin manzo Allah muna bin wani daban har ana cewa ma eh ai ba lalle duk abin da manzo Allah ya zo da shi shi kawai za yi ba in ba na manzo Allah kurin za yi a nuna min na uban uban wa za yi kudi in ba na manzo Allah ba don Allah na uban wa wani mara kunya ne ko matsayin sai kai har za a auna nashi da irin na manzo Allah to mu ahli sunna wal jama'a rayuwar mu kenan alaiha nahya وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة إن شاء الله الله أكبر الله أكبر ابني هذا سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا هو من برينا خطبة سيجا على سنزوا نعم. شما زال الله يسوكو كم من بري يتاكا يجيدوكو الحسن يا أجي الحسن yana kallon alhassan yana kallon sahabbai yana kallon alhassan yana kallon sahabbai manzo Allah yace ibni hadha sayyidun yace danan ga Allahu akbar yace danan ga ibni hadha danan ga sayyidun shugaba ne sayyidun shugaba wani wurin yace yara na guda biyun ga alhassan da usaini sayyida shababi ahli aljanna duk samari na gidan aljanna jagororin su kenan manzo Allah yace ibni hadha sayyidun danan ga shugaba ne Wala la'alla Allah la'alla cikin hakkin Allah da manzon Allah bi ma'ana tabbas ba shakka ba manzon Allah na shakka bane yace tabbas kun ga yaron ga akwai al'umman musulmi guda biyu su yi jayayya su yi rigima su yi fada a zudda jini kowa ya ki sauka ya ba dan wanshi amma da wanga yaron Allah zai sulhi tsakanin su da wanga yaron Allah zai sulhu tsakanin su abinda kaga hadisin ga hadisin ibni hana sayyidun kaga na farko dai hadisin ya inganta sahabbai duka sun tabbatar da inganci hadisin wa'anda suke fada wannan zamani nan kowa ya tabbatar manzo Allah ya ce alasan wani ne shugaba ne kuma ba shugaban duniya kawai ba she an kare rayuwa an kai kiyama an shiga aljannan ma cikin aljannan ma shugaba ko ga tambaya zan muku nan tambaya zan muku don Allah wanda aka ce in an kai kiyama shine shugaba in ana neman a yi jagoranci duniya wa ya kamata ba amma dan adam ya cire ido ya kan bai gani ba <laughs> eh, ka san mutum na da ban mamaki fa in lamarin shugabanci ya tashi wallahi musulmi na da ban mamaki in lamarin shugabanci ya tashi musulmi na da ban mamaki alasan fakaji manzo Allah ce ibni hadha danan ga alhasan sayyidun kuma wanda ya fadi maganan nan bakin shi wa ma yantiqu anil hawa bai magana don son zuciya bai magana akan son zuciya bai magana don bin son zuciyarsa bai magana don ganin damansa duk abin da zai fadi Allah ce Allah ce ni ke ma bakin shaida in bakin ga ya fadi muku wani abu ni Allah na saka shi cikin zuciyar shi ga muku Allahu akbar she yace ibni hadha danan ga alhassan sayyidun shugaba ne don Allah wanda manzon Allah ya ce shugaba ne ba zallan ya ce mai shugaba bane sannan kuma Fatima ta haife shi fatima kuma manzo Allah ya haife ta manzo Allah kuma mutumin da ya fi kowa daraja duniya da lahira kenan masoyin Allah kenan shi maki annabawa kenan sannan jama'an nan kuma da suke manzo Allah ce musu sayyidun kowanne ma bai yi wa ka zama mumini shi ka so manzo Allah sannan manzo Allah ya kuma daga shi ce wanga yaron ga ya Allah ina son shi ka so shi sannan ubangiji Allah manzo Allah ya ce ma Allah ya Allah ina roƙo ga lasan duk wanda ya so alasan Allah ka so shi don Allah in dai za mu yi adalci in an taru za a fi da shugaba wa ya kamata ya zama shugaba wannan manzo Allah ya nuna shi ya ce shugaba amma kaga da jarabta ya sauko eh <laughs> ba ta alasa ki ba shi sa kun ga na lisin Allah ke jarabta jama'a ko ai da ya kamata a ce ba duniya ba har an mai shaida in an kai kiyama shine shugaba ai kaga da ya kare da in ana neman wanda ke da wanda ke da credibility wanda ke da qualities wanda CV sa ya cika top ai kan san ana iya wani aiki kan a baka shi an duba CV ka CV al hasan ibn Hussein ibn Ali dangantakan da duniya ba irin shi bayan dangantakan kuma Allah ya mai wannan falalan manzo Allah ya nuna shi ce mai shugaba ne kaga da in musulmi duka sun taru gaba daya wa ya kamata su muna da shi alhassan amma bai haka ba kai bayan mutuwan ali bin abi talib gabanin ali bin abi talib ya rasu shan da sahabban ali abokan ali suka je wurin ali bin abi talib suka ce nubayi alhassan muhimma alhassan mubaya ya ce la amurkum wala hakun. ba zan ce ku mai mubaya'a ba ba zan kuma hana ku ba na bar al'amarin nan shura bainal musulmi shura ku tattauna tsakaninku in kun ga ku ya cancanci ku bashi shugabanci ku bashi yana mutuwa aka yi mubayan da ba taba yi ba ka amai ma mubaya kaji san da ya ce ban karban mubaya anku shede kan sharafi kaji suka ce menene sharati ya ce duk wanda na yi zaman lafiya da shi duk wanda na shafa ma lafiya duk wanda na ce abokina ne zan yi zaman lafiya da shi dole ne ko bai muku ku yi zaman lafiya da shi a'a ashe yana da yana da manufa Allahu akbar Allahu akbar bayan da aka haka yaku bayan Allah sai suka masa mubaya'a bayan da aka mai mubaya aka kare al'amari annu al-Hasan ibn Ali ibn husayn sibtu rasulillah jikan manzon Allah manzon Allah na zuwa gidan Fatima ya doki Alhassan ya je da shi masallaci kai manzon Allah ya taba yana cikin karatu ya ga Alhassan na tashi ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi ya fadi ya kasa mallakan manzo Allah ya kasa ci gaba da hutuba ya sauko kan minbari ya taka ya doko su ya zo aje sannan ci gaba da hutuba Allahu akbar kai da manzo Allah ya ga abin da yayi da shi da kanshi ga abin da yayi kasa ana hutuba an cika masallaci ya yi zafi tab ana hutuba mazalla ya bar hutuba ya sauka ya je doko jikoki yana ana kallo mazalla ya bar hutuba ya je doko jikoki kamar misali gobe juma'a ga shai limamin ku ya sauko ya je doko jikokin sa ya kawo masallaci sannan ya ci gaba da hutuba ka san am ya zama news sannan mazalla ya doko sai zai ajiye su kuma ya ajiye su yana kallon su shi dariya ce sadakallah hmm. Allah ya yi gaskiya ya ce innama amwalukum a da ubangiji Allah ya ce innama amwalukum wa auladukum fitna ko eh ya ce Allah yayi gaskiya fitna bi mana ibtila jarabta ne gare ku wato in kai nazarin al'amarin alhassan ko ku kai nazarin al'amarin lamarin musulmai ko kai nazarin ahlus sunnati wal jama'a lokacin da al'amarin shugabanci tashi lamarin mu na da ban mamaki hmm. wallahi tun farko ne har karshe yana da ban mamaki kaga da lokacin alhassan nan wallahi da bai kamata ma a ce wani ya tun da manzo Allah ya ce sayyidun ai da sivin alhassan ya isa ba ga gama da shi ko to haka ubangiji Allah ke jarabta mutane to balantana da manzo mai sayyidi ba fa ka san gaba da kenan to wannan kenan alhassan ibnu ali bayan da mahaifinsa ya rasu ah, shi ne ali ibn abi talib da mahaifin ya rasu aka yi mubaya'a aka ba alhassan wannan mubaya'a maluma sun ce da aka yi mubaya'an aka gama wannan mubaya'an da alhassan ibn ali ya yi wannan mubaya'an ya tara jama'a ya tara jama'a akwai bayani da wa'insu maluma suka zakaro suka ce ya tara jama'an da kai duba jama'an da suka saya bayan alhassan a ayyaki a yaki muawiya sun fi da ke bayan ali ibn abi talib to ana cikin tafiya wanga riwaya ne akwai ruwayan da ana cikin tafiya ana cikin tafiya tun ba kai wurin yaki ba gaddama ya shiga tsakanin kun san mutanen kufa suna gaddama da juna she ce kai mutanen ganna wasa da sun kai ni su baro to daga nan ne she ya fara daukan matakin sulhu da muawiya ya rubuta da muawiya ya ce muawiya da a kashe wurina a kashe wurinka muna ana kashe juna musulmi musulmi tabi'ai tabi'ai sahabbai sahabbai ana kashe saboda shugabanci muna cin mutuncin juna saboda shugabanci ana kashe mutane saboda shugabanci Mu'awiya ce me kake nufi yace dan sallama maka al'amarin don ai zaman lafiya Allahu akbar ni Alhassan Allahu akbar Allahu akbar wanga nasiha ne zuwa ga kowane shugaba duba masayinka ka kai Alhassan baka kai ba baka kusa ma sannan shi cikin sa wanda ya bashi shugabanci shine wa manzo Allah ko bai magana shaida wahayi wurin yana cikin sivin Alhassan ibni hadha sayyidun kaga muawiya bai da wannan to amma don zaman lafiya ya ce muawiya abinda nake so ne gare ka abinda nake so gare ga atanazal ni khalifa ne kai kuma ka ce kai khalifa ba zaman lafiya ya kamata dole a yi guda muawiya yace to ya za a yi ya ganin dama na ni alhassan jikan manzo Allah tashin kiyama un dukan ku kuka taro ni ne shugaban ku wurin amma tun da rigima ya tashi na na sauka na baka zauna hmm. Allahu akbar Allahu akbar kun ga mazaje eh. kun ga mazaje me rigima na san cikin rayuwar sai daraja da mutunci ka duba ma wanda suke rigima ma ba wanda masayin shi kai na alasan ko ne ba shi ba wanda manzo Allah ya nuna ya ce kai kaza ne amma duba tanazal tanazal maluma suka ce kan wanga ne abubakar ta hadisin da ya rawaito na imamul bukhari ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam alal mimbari wal hasan ibn ali ila jambihi wa huwa yuqbilu ala nasi wa alaihi ukhra wa yaqulu inna ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn azimatayn min almuslimin yace kai lalle manzo Allah yayi gaskiya Abi Bakar ya rawaito yace na ga manzon Allah alal minbar kan minbari wal Hasanu ibnu Aliyun ila jambi manzo Allah na khutba ga na kusa da shi wa huwa yuqbilu ala nasi marratan wa alaihi in manzala ya duba mutane Allahu akbar ka san in liman na khutba yana kallon jama'a to in ya duba jama'a she bar kallon jama'a ya duba alasar kai manzala na jin daɗi da ganin alasar ne in ya duba jama'a cikin masallaci yana khutba in ya duba su kadan she ya duba ya duba alasar kadan da safe suka ga abin abin yayi yawa shi manzo Allah ya ce ba ku sani ba wanga shugaba ne kuma mutane na jama'a na sun yi rigima a ta da ana fada kan khalifanci wanga Allah zai dauke shi ya hada hankulansu a zauna lafiya a zauna lafiya a zauna lafiya da shi Allah zai hada kan musulmi shi shekaran nan da alhassan ibn ali yayi wannan al'amarin nan ya aika da muawiya aka zauna aka yi yarjejeniya aka yi rubuce-rubuce sallama al'amra ila muawiya ya sallama al'amarin nan wa salahahu wa bayahu ala sam'i wa ta'a Allahu akbar yace muawiya ka Allah muna roƙonka Allah ka fi muna cutan neman shugabanci cikin zuciyarmu wallahi duma mafi yawa zaka lura duk lokacin da ake zaman lafiya duk mai neman shugabanci ke kama ne tashi hankali wallahi zaka ga wa'ansu cikin samari wa'ansu cikin ahalus sunna wa'ansu cikin tafiya addini musulunci Allah ya jarabce su da bala'in son shugabanci wallahi wallahi ka gami shi ba kowa ba ba kowa ba kai kawon shi duka baki ne don ya zama mai shugaba to kaga duk lokacin da wanga jarabta ya sauko muna to ba karewa lafiya shayin rigima shi an rigima amma ka ji fa alhassan ya kamata a karantar da jama'a wane ne alhassan duba har ai tashin kiyama duk wanda suke kansu ahlus sunna ba irin alhassan har ai tashin kiyama wallahi ba har a kai gobe kiyama har a shiga aljanna shugaban kowa ne amma ku ji yace da muawiya muawiya yace na maka mubaya'a baya'ahu ya masa mubaya'a bayan da ya yi ma muawiya mubaya'a ya kare wa sallama al'amra lahu sannan ya sallama masa al'amarin sa'annan kuma sannan malumar suka ce kaga ibnu battal ke wanga magana nan ce sallama al'asan hasan al'amra ila muawiya ce da muawiya kujerar nan ni ne shugaban ni ne khalifa domin gaba dai wanda aka itibar da shi shine wa shine alhassan ranan da ya sauka shugabancin na ya tabbatar da maganar da manzo Allah ya khalifa bayana shekara arba'in ranan da alhassan ya sallama rana aka cika shekara arba'in ta tab alhassan ba kai bo ba ku ba mu komo kan alhassan jikan manzon Allah kaga ya fi mu'awiya ba hada shi da mu'awiya ko ba ka ba to amma yace an min mubaya'a ban son a yi fada ban son a yi rigima ban neman kuma komi wurinka mu'awiya ya ce me kake so ya ce don mutane su zauna lafiya don ahli sunna su zauna lafiya al'umma manzo Allah su zauna lafiya ka a kashe kowa a bar rigima kowa da kowa a hadu a zama sintsiya madaurinki ɗaya jama'a ku zama guda sallamtul amra lak na sallama shugabanci na na baka Allahu akbar sannan muawiya ina son kuma bayan na sallama na baka zan yi sulhu duk wani rigingimu ya wuce a yafe ma kowa sannan zan maka mubaya'a sami'i wa ta'a zan maka mubaya'a ji da bi duk da ni ji kan manzo Allah ji wannan manzo Allah ya ce mai sayyidun domin wannan ya ce ai ni kaza ne ai ni kaza ne to ni kaza ni kaza nan wallahi alasan ya fika domin duk rigiman nan ni kaza ne ni kaza ne ni kaza ne to ni kaza ni kaza nan wai kai alasan ba wanda kai alasan duk da alhassan shi kaza shi kaza bai ce ma muawiya kamar muawiya ya kake rigima da ni ni an ce min sayidun <laughs> bai taso ba sam she concentrate inda ma da kai za zaman lafiya she ga kamar zaman lafiyan nan da ya ki sakewa ni ma na ki sakewa in ni na sake ai zaman lafiya to ni na sake kai wallahi bayan Allah Allah ke yin su Ya ce muawiya zan maka mubaya ala sam'i wa ta'a ni ji kan manzo Allah in an ji kiyama ni ne shugaban samari gaba da cikin gidan aljanna ka gani mu'awiya na gaban ka ko amma tunda Allah ya kici ya kici niwa na sauko zan maka biyayya duniya har mu kai kiyama من المؤمنين رجال صدقوا ya shi ba mu da irin mazajen da wani zai ce ni na sallama ai zaman lafiya ba shi <laughs> shi wannan mazajen sun tafi a ah, na sun tafi sun tafi sun tafi sun tafi wanga muna cewa wai ahli sunnati wal jama'a kan tafiyar magabatan to magabatan farko haka suke ko dai ba haka suke shi ce amma ka ji ka ji alhassan shi ce ubayuka ala sam'i wa ta'ati shi ce mai ala iqamati kitabillahi wa sunnati nabihi amma mm, zan maka mu mubaya'a kan sayar da littafin Allah da sunan manzon Allah sannan da shi da Muawiya suka shiga Kufa aka yi mubaya'an ya bar mutanen da ke bayan shi duka ya ce dama na ce ku min mubaya'a duk wanda na yi zaman lafiya da shi kuma ku yi zaman lafiya suka ce ya ce to kowa duk wanda ni shugaban shi ne ya yi ma Muawiya mubaya'a Allahu akbar Allahu akbar ah ba ba yana recruit mutane a fada bane wo hmm, eh ba yana recruit mutane ai fada bane wo ah yace me na sallama na mai mubaya'a duk wanda ke baya na ya min mubaya'a yayi ma muawiya mubaya'a kowa akai mubaya'a akai mubaya'a akai mubaya'a Wa وبايع a mu'awiya kullu man kana mu'tazilin anu duk wanda bai yarda da mu'awiya ba wani ma na kallon mu'awiya zuciya na bugawa na sanna mu baya akai mu baya sa'ad bin abi waqas yayi mu baya abdullahi bin umar yayi mu baya abdullahi ibn maslama wa tabashara nasu bi zalik haka muawiya ke zan ana ta mu baya, ana ta mu baya, ana ta alhasan na saye yace na sallama Allahu akbar yace na sallama yace to tunda na baka shugabanci muawiya ka bara zaman lafiya a shafa ma kowa lafiya a yafe ma kowa a bar batun wani yayi kaza ko ai wani wani yamin kaza ko wani yamin kaza sannan duk wanda suke bayan ali ka amu ya kuma ce ya Allahu akbar Allahu akbar yace bayan na nayi wanga mubay'an cikin wani Allah na'am barakallahu fik assalamu ilayk san muna karatun shi kaga ana sanyi amma kai kana zufa to Allah ya sa zama na alheri amin Allahu akbar Allahu akbar ibn hajar ah, al-haytami ba askalani akwai askalani oh okay akwai askalani akwai ibn hajar al-askalani akwai al-haitami akwai al-haitami ka gane ai muna gane da juna ko amma al-mashhur shine wa ahmad ibn hajar al-askalani shi ya fi kowa shahara amma wanga ibnu hajar al-haitami ya ce lamma tasalaha kataba bihi al-hasan kitaban li muawiya ya ce da suka yi sulhu she al-hasan ya zana wasika ya aika da wa muawiya yace bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha alaihi ibn ali radiyallahu anhuma muawiya ibn abi sufyan wanga shine sulhu tsakanin Alhassan ibn ali da wa yace salahahu yace na maka na sulhu da kai zamu yi sulhu kan ne zan sallama maka al'amarin ni da musulmai dukan baka على أن يعمل فيهم بكتاب wa وسنة rasulillah الله allahu akbar shugabancin da na أنا ga na gama ka da allah معاوية littafin Allah da sunnan manzon Allah kaga ala sanko yace littafin Allah da me da sunnan manzon Allah shi kurun yace sannan kuma yi irin tafiyan da khulafa rashidu rashiduna suka yi ka duba tafiyan Abubakar da Umar da Uthman da Ali bayan manzo Allah ka duba irin tafiyar da suka yi irin saru ala manhaji rasulillah sannan shi yace muawiya wanga riwayar da ibn hajar ibn hajar al-haythami ya rawaito kenan shi yace amma muawiya abin da nake son kuma da kai ne bayan na nada ka ka zama shugabanci mun sallama mun baka bai yiwa kai bayan ka kace ka ba wani in lokaci ya kai ubangiji Allah ya hutar da kai ka bar al'amarin ne zama shura bainal muslimin ke ce sannan kuma muawiya bayan ka zan shugaban nan ala annan nasa Aminu haifu kanu min ardillah muawiya kamar su zauna lafiya duk inda suka kasance muawiya fi shamihim wa iraqihim wa ijazihim wa yamanihim in suna sham ne a yi zaman lafiya iraq su yi zaman lafiya hijaz su yi zaman lafiya kai yan yaman ma su yi zaman lafiya ya ce muawiya wa ala anna ashab aliyin sannan wayanda suke tare da ali suka yi yaki da kai an da juni su ma yafe musu ba wani batu amin kaza duka ya wuce Allahu akbar Ya ce a kare mutuncinsu a kare lafiyansu a kare dukiyansu a kare matansu a kare yaransu duk inda suke sannan muawiya wanga alkawari kenan nan ya kai muawiya da ni alhassan da danwana husaini da ahlul baiti na rukunka Bamu da wani abu cikin zuciyarmu kar ta kasa kasa ana kulla mu na sharri ko a bayyane sannan kuma wala ya khifa ahadan minhum fi ufuqin min al-afaq ka a samu mutane suhu don na baka yanzu ka zama shugaba a ta tsoratar da mu intimidation ka yi haka nan ni alhassan ibn ali ni ne jagora na sallama yanzu inda ma nake shugabancin na bar wurin na za ka yace zan koma madina in zauna in ci gaba da bautan Allah mazaje Allahu akbar Allahu akbar kai Muawiya na kallo alhasan shi ce rana sa ai ban da wani magana ina son kaino ka gaya da mutane ka sallama ya hau yayi khutba ina ji wancan sati kamar mun karanta khutban kadan eh. aka sallama al'amari ya kare wannan shekarar na an ce tun bayan da aka kashe Uthman bin Affan eh ba a taba zaman lafiya ba shi wannan shekara. sananin hadin kai da yadda musulmai suka yi karfi suka samu daukaka suka soyayya ga soyayya ga kauna ga jin kan juna al'amarin musulmi har duniya ta girgiza saboda jagorancin musulmi wannan shekarar na bace shi amul jama'a hmm. Allahu akbar Allahu akbar kun san wanda ya sallama Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Al-Hasan fa Sivish ibn hadha sayyidun wa ya fadi shi saba ba mu iya mu koma mu duba tarihin wa'annan mutane wani cikin mu ya siffatu ya kamantu da irinsu ba iyawa ba mu iyawa wani bai ya ce kamar ra'ayi na kaza na sauka a zaman lafiya wanda ya ce ni ma na sauka a zaman lafiya ba shi kuma wanda fa <laughs> an ba manzo Allah ce mai kai shugaba ne tun a je gidan an shiga aljanna ba shine shugaba shine shugaba wato lamarin alhassan na jin karatu ne ga ahlus sunna wallahi wallahi ko ba komi in ka koma duk wani shugaban ya karanta karatun alhassan in ka auna kanka da shi balantana ma bai aunuwa don ya fi karfinka amma duk da shi ka san in mutum zai saukakan shugabanci ba sa ne ko shugabanci kowa na bayanka an maka mu baya shi za ka sauka ba wai za ka sauka don a baka wani post bo ai ka san da ya ce dan sauka ina bayan ka kai ne shugaba ina a'a ban son komi abin da nake so ne kurun. ka tafiyar da mutane kitabullah kitabullah wa sunnati rasul ya kare duka sannan a zauna lafiya ka shafa ma kowa lafiya ka a kulla ma kowa sharri ka a taba kowa nima alhassan ban neman wani masayi cikin wanga tafiyar abin da nake so ne a bani hanya tun daga kufa zan taka in zo madina in zauna ga ni ga manzo na yi bauta da iyalai na kurum ci da rayuwar ka san akwai problem ko to wanga shine kadan cikin rayuwar alhassan ah, ibn ali shaidai alhassan ina jin wancan sati ah, magana guda da ban koro game da shi ba shine a to wannan magana maluma sun ce akwai maganganu kai alhassan yana daga cikin tarihinsa an ce mai yawan aure ne eh, mai yawan aure ne sosai yana aure sosai yana da wahala yana zaune ba mata ba da mata hudu ne. sannan akwai ruwayan da ya ce ya auri mata eh, cikin birayto nihaya ibn kathir ya kawo cikin juz'i na takwas shafi na arba'in da biyu labarin alhassan ya ce alhassan mutum ne mai yawan aure yana da wahala ba mata hudu tare da shi sannan kuma daga cikin abin da Allah ya bashi mitul hakan yana yawan sake mata ya sake mata ya auri mata sun kai daidai mata daidai saba'in akwai ruwan da aka ce tasa'in hmm. amma ba lokaci guda ba. <laughs> kar wani eh, kar ya ce to ba ka to ba mu shehu mu tare yayi to wanga shi wani ne yana kaman ayi a saki ayi a saki aha yana yi a saki har akwai ruwayan da aka ce ya sake mata ya sake mata ya sake mata ya aure ya sake ya aure ya sake ya aure ya sake har sanda Ali ya ce kaman yaro nan ga kar wani ba shi mata kuma su <laughs> suka ce ka ba shi mata ya ce suka ce ya ce eh suka ce wallahi ko dari zai sake in ya koma mun kara mai to yanzu wani ne bai son jika manzo Allah ta wannan kenan ka duba cikin bidaya to nihaya yana nan sanan Imam zahabi shi ma ya kawo cikin siyar alamun nubala da kuma tarikh dimashq ibn asakir shi ma yana wurin sannan tarihul islam lil imam zahabi shi ma yana nan duka sun ambata wanga al'amari baki daya shede al-hafiz al-iraqi ya yi bayani ya ce abin da muke yake son talibai su gane shi ne tarihi yana hada labarai da suka inganta da wanda ba su inganta ba shi yasa wanga al'amarin ya inganta bai inganta ba Allahu ta'ala alam ya kamata duk abin da ya shigo cikin tarihi a yi kokari a yi bincike sai dai malam ya ce kamar lam naqif ala isnadin takumu bihi hujja ba mu samu wani isnadi wanda ana iya kafa hujja da ita kan cewa Husaini ko kuma Alhassan Eh, mai aure ne ya yi aure ya yi auratayya wato daiwa har ma ya kai ma Ali bin Abi Talib ya ce ɗanan ga yana yawan aure to ni ne baban shi nasihan da nake ma jama'a in ya zo neman mata ku hana shi suka ce wallahi ko so nawa dai sake mun ba shi kuma so nawa ba abin da zai hana mu ba shi muna da labari amma ba problem bane <laughs> <laughs> wallahi ai ko ma zamanin gadawa problem ko problem ne yanzu yanzu misali misali zan yi misali zan yi she yanzu alasan ya auri danka ya auri diyan eh, yarka she ya sake she ya zo wuri na she kana ce min kamar wai ai ya sake na wani she sa ni kan bayar a na <laughs> ba ka min ma wannan gulman ko <laughs> yana so ya auri yawa gobe sake ba komi ko dai duba masu falala su yi sun tafi da falalansu shi dai maluma sun ce wanga labaran duk baki ya suka ce ba mu samu wani isnadi da ke isnadi mai karfi da ke tabbatar da wanga al'amarin amma kuka shiga cikin bidayatu haya kun gan shi tarihul islam ya sanan shi cikin siyar alamun dubala Eh, yana ciki sannan siyar alamun libana na imamu zahabi kenan ko yana nan sannan kuma tarih dimishk shi na malamin ga kenan tarih dimishk na ibn asakir shi ma yana nan ubangiji allah samu gani tun sati na muku bayani na ce alhassan mutuwansa akwai cakwali kai akwai me cakwali shi yasa maluma sun ce amma alhassan shi alhassan falmashuru annahu kutila masmuman abin da ya fi shahara cikin rayuwar alhassan duk lokacin da kaga an yi bayanin rayuwar alhassan har ka kai wurin mutuwan shi yana da wahala ka ji malami bai maka bayanin an kashe shi da guba da guba ka kashe shi wanga shine abin da me ya shahara kan haka alhafiz ibn hajar ibn ahmad ibn ali ibn hajar al-askalani yace yuqalu innahu mata masmuman yace yuqalu yuqalu ala sigha at-tamrid yuqalu na ne na tamrid in an ce an ce ana fadi cewa kutila ko kuma mata masmuman ya mutu ne me a dalilin guba da aka shayar da shi ibn sa'ad ibn sa'ad babban malami ne cikin tarihi yana da littafi da ake kiransa at-tabaqatul kubra li muhammad ibn sa'ad shi ma yayi bayani yace qala akhbarana isma'il ibn ibrahim qala akhbarana ibn aud an umair ibn ishaq qala shi umair ibn ishaq qala yace dakhaltu ana wa sahibu li ala al ibn ali shi umair ibn ishaq yace cikin labarin da muhammad ibn sa'ad ya rawaito a cikin littafin sa ne tabaqat al-kubra tabaqat al-kubra yace am ni da umair ibn ishaq ya ce shi da abokinsa alhassan na kwance bai da lafiya shi suka shiga wurinsa da suka shiga faƙala shi alhassan ya ce musu yana kwance bai da lafiya shi ya ce musu kaman yanzu haka in na yi in na yi hanta na ma ya kai ya ce musu rabin hanta na ma ya kare ya ce su suqitu sum miraran an sha yadda ni guba ba dai ba ba biyu ba ba uku ba wato ya sha guban har guban ya narkar da rabin hantansa har ya kai da ya yi a she hanta ya fito to ya ce amma ran da suka je ziyaran sannan kai Allah kiyaye ya ce amma ran da muka je ziyaran sannan she ce yau na sha wani yau wanda na shan ban taba shan shi ba na yau ya fi duka yasa suna zaune wurin wanga riwayan wa kenan ina son ku gane riwayan wa kenan Muhammad ibn Sa'ad a cikin littafin sa me Tabaqat al-kubra sai ya ce kaman abin da nake son gaya da wato su shiga al-hasan kenan yace an shayar da ni guba da dama har ya kai ma ya cutar da hantana har nai tari rabin hantana ke fitowa kun sa kowanne cutar da ana iya mutum ya samu mutum da ya a ah, shaka jini na fitowa to ya zo ya kai bayan jini na fitowa har ya zo ya kai gulli-gullin jini ke fitowa na alaman hantansa ke fitowa cikin bakinsa ka san wato amina kashe shi kenan to Allah kiyaye kai babar ji kamar zuwa Allah ba za bari ni me yi to wanga me yayi wani na cewa ni me yi wallahi me yi to ji kamar zuwa me yayi me yayi Allah ya kare mu Allah ya kare mu kana karanta tarihi abin na da ban tsoro abu mutane na ko ina shirye mun zo mu tabbatar abin ya tabbata ko bai tabbata ba ko kuma shakku ne shi ce musu amma yau ga wanda na shawo gaban taba shi irin shi ba suna cikin shega Hussein ya shigo kanin Alhassan fa atahu Hussein shi Hussein ya shigo fa sa'alahu shi Hussein ya tambaye shi man sakaka yau ga wa shayar da kai guba shi ya duba shi ya ce ko na gaya ma wani wanda ya shayar da ni guba kai sai ba zan gaya maka ba domin na san na gaya maka ba zaman lafiya kun gane to akwai inda ya tambaye shi ya ce mai man sakaka wa ya shayar da kai wanga guban wanga ina jin shi ma yana cikin albidayatu wan nihaya libni kathir in ka shiga juz'i na goma sha daya shafi na 208 Mugane. gane ibn kasir ya kawo ya ce wa kana sababu mautihi dalilin mutuwan alhassan anna zawjatahu ja'da yana da mata sunanta ja'da wannan ja'dan nan sakathu sum ita ta shaye da shi matan wa alhassan famata minhu sai ya ce walan mashtar da maraduhu da matan shi ja'ada ta shayar da shi guban mutuwan wato ciwon ya yi tsanani kala da ciwon ya yi tsanani kala li akhihi husayn ya ce ma al-husaini da husaini ya shiga wurinsa she ya ce an shayar da ni guba so uku amma wanda na sha yonga ban taba shan irinsa ba ya ce wanda na sha yonga har hanta na ke fitowa kalal Hussein shi Hussein ya ce mai man sakaka ya akhi to alasan don la gaya min wa ya shayar da kai kala shi ya ce ma aluka an hada. me yasa kake wanga tambaya bi ma na san kana tambayan ne don ka sa shi yace aturidu a turidu an tuqatilahum kana son wanda suka dabbara a shayar da ni guban ga kana son ka tada yaki tsakanin kai da su ne Allahu akbar Allahu akbar shi kamar Husaini na cewa ai bai kamata a kyale su ba shi yace la akiluhum ilallah wanda suka shayar da ni guba na doki al'amari na na ba Allah Allahu akbar wanga ibnu kasir ya rawaito wanga wa rawa ba'dhum anna yazid ibn muawiyah ba'atha ila ja'da kurjina don wanga zan kawo ne in na kawo don kun ji shuri yan shiya mu alu suna ban fadi ba wa rawa ba'dhum akwai su da suka ce anna yazid ibn muawiya yazid da muawiya shi ya aika ma matan alhassan da ake ce mata ja'ada ya ce mata ki shayar da mijinki guba in ya mutu mumun aure ki wa ana atazawwajuki ba'adahu. ja'ada abin da muke so ne kur mijinki mijinki alhassan shayar da shi guba in ya mutu ni na aure ki shi ta ba shi guba wanga wani ruwaya kenan kun gane ko falamma mata alhassanu da ta shayar da shi guban ya sha ya mutu ba'athat ilaihi shaitan ta nemi mai aika ta zana wasika ta aika ma Yazid ta ce Yazid to na shayar da shi guba ya mutu shi sa alkawarin auren nan shi ya ce iko Allah yanzu ke kamar alasan sangama ba mu yadda da ke kina karkar ballantana ni irala sangama ki shakkan kashe shi ba ballantana musu Yazid <laughs> kun gane karatu wato yana nufi mun nufin shi ne ba alasan wo alasan dan fatima jika manzo Allah baki iya kin karfin hali kika yi karfin hali kika shayar da shi guba kika kashe balantana ni yazid dan muawiya <laughs> ni na mutu gudu da sakin na mutu da. <laughs> Ya ce ina wallahi lam nardaki lil hasan afa nardaki li anfusina <laughs> Ya ce ja da amma. amma nan bana yin kina kasa sosai yanzu ke ke alasan ma kin ba shi guba balanta na ni yazid da ban kai shi ba ji kaman zo Allah sayyidu shababi ahlil janna ba duka ba ki duba ba ya sha ya sha guba ni ni ni sayyidu wani ne ni ba sahabi bane ni ba ni ba ji kaman zo Allah ni <laughs> ai ni ban wa hannunki ke da tun da ki mun aiki magana ya kare shai amma ku ji ku ji ku gama duka ku je ku yanka saura domin an ya yanka wani wuri a bar a gama duka وانغا مغانا نكورو وروى بعضهم أن يزيد بن معاوية بعث إلى جعدة بن الأشعث أن سمي الحسنة وأنا أتزوجك بعده ففعلت فلما مات الحسن بعثت إليه فقال إنا والله لم نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا وعندي إنجي ابن duka ibn kathir kenan shi yace wa indi yace labarin da na koro muku ga indi ni anna hadha wanga labari laysa bi sahih ba gaskiya bane kariya ne bai faru ba ba inda yazid yace ma ja'ada ja'ada ta shayar da mijinta in ta kashe shi ya aure ta kariya ne wato nan kuke ganewa yanda mutane ke shirya kariya. baka ga da aka koro yayi dadi ba shi yasa irin karen da ake kan facebook kenan shi ku ji dadin shi shi ka ga wawa ce an fadi wo baka ce mina ka fadi ba a dibi in ka auna ka wallahi ana iya yi wani magana ka ce a wanga da ni ne ko da wani ake ba gani ba <laughs> amma baka sani shi an maka ka ga irin kariya karyen da ake mutane kan facebook nan baka sayan da yake sharan da aka auna ka kai lokacin zaka gane shi ka a sha haka yake a ce o oh, da yake bai kai kanka ba ai ba kun ga ana cin mutane ana cin mutunci mutane shi kuna kallon nan ba kuwa ke zagi ba barran da aka sai duka kan skill ka gane kallon zagin ka bai da dadi amma duk lokacin da kaga ka iya ana cin mutunci wani kai kai one minute wallahi ba kai bane kuma in kaga an yi haka haka iya ka saurari me shi bai da kima cikin zuciyanka domin inda ake cin mutunci masoyinka wallahi ko minti dai baka yi wurin ko kada nake wa indi she ibnu kathir yace indi wurina ni ibn kathir anna hadha laysa bi sahihin wanga maganan ba gaskiya bane ni na rawaito cikin littafi na ma ba gaskiya bane wa adamu sihhatihi an abihi an abihi muawiyah bi tariq al awla wal ahra yace an ce ai ka san akwai suka ce muawiya ya kashe shi akwai suka ce yazid ya kashe shi shi na yazid bai inganta ma balantana na muawiya ya muawiya zai kashe lasa ya san mi ciki wato ana kyautata mawa mu'awiyar zato kenan kaga duba wallahi in kai mutumin banza ne to ka kama aune aunen banza kenan in kai mutumin kirki ne ka kama aune aunen me aune aunen kirki shi sa in kaga kana cewa wanga barawo ne wanda iska ne kai ma barawo ne kai ma dan iska ne in kaga kana auna da mutane aikin banza to haka kake yana maka di banzan takan kanna haka bai kowa yake shi yasa in jibril kathir yace la yanda muka san muawiya kun ne me sai faraka ba dalili kwakwara da ke tabbatar da Yazid ya aika ma Ja'ada ba shi hearsay ne eh hearsay ba wani evidence no evidence ba evidence kwaya daya duk maganan ga an ce an ce kenan tamar lokaci dole a zano an ce an ce in an gama zano shi an gama labarta shi a gaya da mutane bai inganta ba kun gane domin wanga labarin wani ya taba ji amma bai taba jin an ce kariya bane to ibnu kathir ya warayo yace ba gaskiya bane wa qala az-zahabi imam az-zahabi kuma yace qala ibn abd al-bar qala qatada wa abubakar ibn hafs da qatada da abubakar ibn hafs suka ce al-hasan matan shi ja'ada bintul ash'ath ita ta shayar da shi wa qala ta'ifatun akwai wa'ansu mutane kuma da suka ce kana zalika bi tadisisi muawiya wai muawiya ya ce a ja shayar da shi domin in alhassan na raye eh shugabancin nan ba muawiya zai yi shi sa a kashe shi wato wannan wanke magana wanga magana yake fara duka aune aune ne me kenan aune aune ya ce hadha shay'un la yasih ya ce wallahi bi inganta ba hadha shay'un la yasih ya ce wanga wani abu ne da bebe bai inganta shi ya ce to ba damuwa Allahu akbar Allahu akbar kai Allah gama mu da irin mutane haka amin shi ya ce man alladhi tala alaihi wa ya gani ya ya gaya muna ka san mutum ya koro magana ya kare wani ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza abinda za ku ce ne ok mun ji kai ka gani a'a an fadi ne wa ya gani wanda wa ya fadi wanda ya fadin ya gani a'a wato bai mu mu doki irin wanga an ce an ce har mu kai gaban Allah da shi yayi kamar sahabin manzon Allah zaka dora mai magana da an ce an ce shi ibn ibn imam zahabi yace mu yi bincike ba wanda yace ya gani shi dai zato ne zalla wai suguni ne ya kama da kashi to duk wanda suguna ke kashi da Allah duk wanda suguna ya kashi ai yanzu haka wai suna suguni suna kashi ne to wai wai wai suguni ne kama to suguni ba kashi bane don wani zai kashi ma ba suguna zama yake yi kai wani ma sayewa ya she da saye ma she zuwa ya shirga muku kashi a saye ya yara she wani sun zauna sanu suke kashi ne wani suguni ya kama da kashi to babban malami wa Allah saka mai da alkhairi wa qala shaykh Uthman al-Khamis yace al-mashhur anna al-Hasan mata masmuwan ya ce abin da ya shara kenan na ta fadi al'asan ya mutu da guba lakin la yu'lam ilal yau ya ce har yau da nike zaune ga tun wannan zamani har zamanin munga la yu'lam ilal yau man alladhi wada'a lahu har yau muna tambaya wa ya sa mai guba wa ya sa mai tun zamanin nan wa ya sa wa ya sa ba game shi ba har yau <laughs> ba kama shi ba domin bai yiwa a kama wanda ya sa ma al'asan guba bai mutu ba ko dai to ya ce ba sani ba sai ce ya ce annal hasana mata masmuman lakin ilal yau har zuwa ga yau ga la yu'lam ba a sani ba man alladhi wada'a lahu sum Allahu a'lam wal'allar rajih yace abinda nake gani yafi inganta ji malam inji Sheikh Khabis annahu mata kama yamutu nas mautan adiyya yayi mutuwa ne normal mutuwa kamar da kowa ke mutuwa shi dai mutane na jin dadin kirkire kirkire balle in ya kasance wanda za a kirkiro mai magana nan babban mutum ne kasan da yake mu'awiya ne akwai wasu mutane kirkira sa musu magana na da daji ba gani ba akwai mutane ka duba barin gyamu kuka ga hatta zamani mun ga akwai wani mutane na jiran ana Allah Allah ne ya samu magana ana Allah Allah shi yasa ko kariya ne shi kaga ana ne shi sallah ya ce yi yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimu fid dunya wal akhirah wanda ke jin dadi akwai su suna jin daɗi? a ce wanda suka yi imani da Allah suka kama tafiyar Allah da manzon Allah suna tafiya kan sunna jin dadin su ne alfasha ta same su Allah ce irin wannan mutanen nan suna da azaba da zan musu duniya da lahira Allah kare mu baki daya shi yasa kamar ire-iren su Muawiya akwai waɗanda suna jin daɗi kamar yanzu aka magana na koron ga ka gane wani ma bai san gaske mu amma tunda sunan Muawiya ne ya haka ne haka ne kun gane ko eh tunda Muawiya ne haka ne a'a ko shaidan ba sa mai magana mu yadda shi ya tabbata daidai kun gane shi yasa Allah kare mu baki daya to wannan kenan malam ya ce abin har yau mu dai bamu ga wanda yayi ne ya sa mai guban ba har yau ba kawo shi ba qala Sufiyani ibn uyayna an raqabata ibn misqala kala Sufiyani ibn uyayna ya rawaito wani ya yace lamma hudira al-hasan ibn ali da aka kawo alhassan ibn ali lokacin da zai mutu yana kwance kala akhrijuni yace ku fita da ni saman gida in duba ina son ga anzur ila an hatta anzura ila malakuti ila malakuti samawati wal ina son jin ga wato malakut na samawat wal ard ina son ga jabarutun Allah ikon Allah kaddaran Allah iya yin Allah ya hau yana kallo aka ajiye shi sama yana kallon sama ran shi zai fita kenan aka fita da shi ya duba ya duba ya duba ya duba shi ce ya Allah na doki raina na sa hannunka ya Allah na doki raina na sa hannunka yanzu ina zaune ga ba abin da ke da girma cikin rayuwa na kai raina ko na doki na sallama maka ya Allah to an ce daga wurin ne alhasan ya cika akwai ruwayan da abu nu'aim ya rawaito yace lamma shtadda bil hasani ibn ali alwaja alwaja bi mana ciwo da ciwo yayi karfi sosai shi kamar ya gajiya yana wai Allah jikina wai wai yana kamar irin in ka gance jaza ko al kamar gajiyawa shine diddu sabr ciwo yayi ciwo mutum na complain wai Allah wai jikina she fa dakhala alaihi rajulun shi wani yazo ziyarar shi ya ga yana ta complain wallahi wai Allah she she yace ya aba Muhammad lakabin sa kenan yace ma hadal jaza ya kake gajiyawa ya kamar naga kamar ka gaji hankuri yace ma huwa yace in dai zaka mutu ma ma huwa illa an tufariqa ruhuka jasadaka fataqdam ala abawayka ali wa fatima yace yanzu in ka mutu na zaka yace yanzu misali kana ciwo ciwo wallahi jikina in ka mutu ka san da zaka fatima da ali na jiran ka wa ala jaddaika sannan zaka je wurin kakanninka guda biyu fa in ka mutu yanzu na suke ka. ka da babanka Fatima da Ali sun riga su mutu suna jiranka shi yasa yanzu ranka ya fita ai kai jin dadi ne za ka wurin Fatima sannan ga jin dadi kakanka manzon Allah da Khadija su suna jiranka shi yace sannan kuma a amami ka yace yace ai ni ban taba ganin wannan zai mutuwa ce kai ka ba ban taba ganin wannan zai mutuwa jama'a tawaga na jiran shi ba yace wan tawaga yace Fatima Ali manzon Allah da Khadija yace sannan kai kuma amamika yace da Hamza da Ja'far duka suna jiranka da alkasim da attayib da mutahir da ibrahim suna jiranka ga ruqayya ummu kulsum zainab kai alhasan kai mutuwa jin daɗi ne wurin kama <laughs> ka san mutuwa ne fa ko ne tuare yace yace kai yana koro mai wannan magana fa surriya anhu shi ji kaman kai ba abin da yake jira ma shirye mutu kawai tun na jin Eh, bayan da ya mutu an nemi da a bisa shi kusa da su manzon Allah shi abin zai tada tarzoma har zai zama yaki tsakanin Hussein da wannan khalifan wannan zamanin sai aka ba Hussein hankuri aka kai shi ina jin kusa da Fatima ne daga Baqiya aka bisa al hasan ibn Ali ibn Abi Talib wanga Allah ina jin ba shi na gaya muku rayuwar shi karatu bari mm-hmm. ko dai wallahi karatu ne kaga maluma suka ce is easier said than done muna korowa an ce kaza tarihi ya ce kaza sunna kaza ga yadda sabai suka yi rayuwa wurin action shi rayuwarmu mu yayi daban karatun yayi daban ba wai wasu ba mu duka da ni da ku mun duka muna ciki mun fi kowa jan aya mun fi kowa jan hadisi mun fi kowa bayyana da mawkifin salafawa mun fi kowa kai muna alfahari ma mu tafiyan salaf ne amma lokacin da ya kai za yi tatbikin nan la ilaha illallah mun fi ma kowa adawa da kuma abin da muka fadi wato tafiyan sunna fadin daban aiki kuma daban eh. haka ake yi لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله أكبر لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون magana mu daban aikin mu daban shi sa wallahi aqidatu ahli daban kungiyanci daban ya kamata yanzu kowa ya gane wannan aqidatu ahli sunna me daban kungiyanci ko daban ya kamata kowa ya gane wannan kowa ya sa aqidatu ahli sunna wal jama'a gaba shi kamata kowa ya gane kowa ya sa me aqidatu ahli sunna wal jama'a daban hatta ma wanda ke kungiyanci shi ma bai inganta shi da me shi da aqidatu ahli sunna wal jama'a shi sa muna ko Allah ya nuna muna gaskiya ya ba mu ikon bin gaskiya ya nuna muna karya ya ba mu ikon nisanta game da barin karya shi wani ya ce malam na ji ana ta bayanin a nasan to usaini shi ba wani abu ne akwai wani abu eh abu abdullah al-husayn ibn ali ibn talib hijiran manzon allah na da shekara hudu sha'ban na da kwana uku aka haife shi manzon allah ya sa mai suna ya yanka rago shi ma sayyidu shababi ahlil janna manzo Allah ya ce alhassan wal sayyida shababi ahlil janna shi ma akwai labari kan shi kusan labarin da ke kan alhassan ke kan husain ba shi ma kan alhassan gwagwarmayar da aka yi bi ma'ana labaran shi cikin tarihi yana dewa sosai Zamani manzo Allah dai ba wani magana domin yana yaro karami zamanin abubakar ba ina jin haka nan zamanin umar ma haka nan shi dai zamanin uthman ibnu affan da shi aka yi yakin fatu ifrik african ga da aka zo aka yi yaki aka bude africa usain na ciki Allahu akbar eh karkashin jagoranci abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh sannan da aka je su jurjan duka yana ciki ma'arakatul jamal ma'arakatul sifil duka yana ciki <laughs> kun sa ana bayanin karfin ali ko eh to kana son ka gane karfin ali kan husaini ka gane zaki ne damusa ne ba kan wani lasa ba ne allah ya bamu iko ya bamu dama mu yi bayanin wane ne al-husaini abu abdullahi al-husaini ibn ali ibn abi talib wanda yake an kashe shi daga karbula karbun wa bala allah kare baki da ya Allah na rukunka ka nuna mu da gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya ka nuna mu da karya ka ba mu ikon nisanta gabe da barin karya ah, muna cikin disamba za mu shiga january ko wanga duka lissafin arna ne yahudu da nasara kai nasara ma ne mm. shekaran jan na karanta wani story shi ne ji wai israel sun christmas ko ya inganta ko israel israel sun kiyarda wani ya shigo musu da bid'an christmas cikin rayuwarsu balantana musulmi <laughs> yanzu disamba ga wani musulmi ya aza ya aza 25 ya aza 31 ya aza first dukka kuma ana cin mutuncin Allah ne domin Allah ce dan adam ya zage ni kuma bai kamata ya zage ni ba an zage ka ya ce eh Allah ya suka zage ka ya ce sun ce na rikida zagi ne kaina a ce min ina da da an zage ni wani ya zagi Allah kana taya shi murnan zagin Allah shi yasa da ka ce wani merry christmas kamar ka ce ita morewa da zagin Allah don Allah wa za shi ya taya wani bukin zagin baban shi ka zo ka iske ana buki wanda ke zagin babanka ke buki ka taya shi ai buki ai ba shege dai kai ka to balantana Allah balantana Allah da ka ce merry christmas kamar ka ce zagin Allah nan ina taya ku murnan zagin Allah to ba su ba kafi ban haushi to shi sa Allah ya kare mu da shiga cikin wanga bukukuwa wallahi da ba a sani ba aka shiga Allah ya fi mu waddu da ba sani ba amma bayan ka sani wallahi ka iya farin merry christmas nan kuro Allah ya hushi da kai ya dora maka wani bala'i cikin rayuwa aka taba sani har ga abin da ya jawo shi aidiwa suke wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat duk musiba muke jawo kanmu yanzu wani dai zagi Allah shi kace Merry Christmas ashe Allah ya hushi da kai ya debe albarkar aikin ka ya sa ma yaron ka bala'i ya debe maka ya kawo maka riki baka sani ba kai baka tuna Allah ya fi maka don na san ba wanda ma zai yi dariya da wanda ya zagi baban shi balantana har ya taya shi murna ko to amma Allah ya fi ubanka sai sa Allah kare mu amin abin da nake son roki jama'a shine za mu shiga january yaran mu diwa za su shiga school da wanda za mu biya musu school fees in university eh da wanda za mu biya musu kayan na je senior high school na an ce ba school fees amma ana ta karban wasu kananan kanan kudi kudin kaya kai Allah ya masa tayasir na shi Allah yanzu wanda ke gaban mu akwai samarin mu. Allah ya marayu shi albarka tun da ya shiga university wani kungiya ke biya mai school fees ke biya she suka kira shi bayan shekara biyu suka ce to wani inda muka kai muka sayanga mu yi kokari da kai yanzu akwai yaran da shiga university za mu biya musu kai ka ta kanka da ya gaya min shi na ce wani wai eh na ce ba mu gode musu abin da suka yi wanda ya taimaka maka shekara biyu ai ba butulci za godiya za ka yi malla ya shukuru nasa ya shukuru Allah kai duba ko da mutum zai biya maka school fees so dai ka shiga university kawai ya sallame ka wallahi ya taimaka ma rayuwanka to yanzu ya kai mu ma mu duki nauyin sauran school fees ina jin kamar 28 million ne abin da za a biya ke in an biya shekara mu da shi da wani magana har sabon shekara 22,800 ba wani magana har sabon shekara dan na saman 6 months ne ashe mun biya 2018 na wani ya kasan school fees gana na dana ha shi yasa ina neman wanda zai ce Allah ina da wani biyan bukata da nake son ka biya min bukata yaron ga ni zan biya mai school fees ni ma Allah ka biya min bukata muna da aikin mu sallah ne azumi ne zakka ne sadaka ne soyayyen manzo Allah duka ana tawassuli da shi kun gane ko shi yasa ka iya kace Allah shi wanga bawan Allah yaron musulmi ya hali sunna yana zuwa school yana university school fees shi na tadiyar shi Allah ni na doki nauyin school fees ina da shi ni ma ina da wani biyan bukata ina ta wasuli da wanga aiki ni ma Allah ka min nawa ka ga yadda Allah zai da kai ranar sandi muna bayani wani ya taso ya biya na wani shi yaron da aka biya mai nan yana UCC muka biya school fees shi yau yau kuma muna so mu biya na shi ma wanga yaro shi ma kuma sai ga yake technical university nan ko yake kiran shi ne ya suna university kuma sai na a ya yanzu after polytechnic fa kuma sai technical university yanzu ya kuma university polytechnic na ai duk wani abin gane mun gode da aka koma da shi technical university yanzu duk wanda ya fita wuri yana da digiri ko bachelor sai ke da shi ko cikin bachelors cikin wai wai wai wai wai duka bachelors bachelors to muna neman a biya mai wannan school fees nan 2800 Ghana cedis shi yasa wanga lokacin school fees kenan mun kama biya kenan ko muna biya kadan kadan wata ma har ajira ta fito ita yaron ta ya shiga SS 1000 take nema ta sai mai kaya ya so ya shiga school fasisin da yara suka yi shekaran gaya mun gode ma Allah kuma ga shi school fees university haka yara ke shiga kuma school fees ba wai ba wai zan rena kudin bane amma gaskiya school fees in ka auna da wasu kasashen waje namu na da arha kwarai 3000 2008 kuma for the whole year ko shi sa ina roko don Allah wanda Allah ya ba iko zai yi doki nauyi to abin da muke roko dai muna da wanda za a biya mai school fees 2800 Ghana cedis ya gwargwado daidai misali in ka aika doki nauyi kuma in ka iya baka iyawa kana da 1500 abin abinda Allah ya sauke maka kadan kadan abin da ba ka iya kai duka to ba barin duka iya gwargwado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 ونعوذ بك من النار يا رب العالمين آمين. لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وآل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد آمين. كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد آمين. مجيد آمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم اغفر لعبدك الشيخ توفيق آمين. وارفع درجته في العليين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين آمين. الذين شهدوا لك بالوحدانية آمين. ولنبيك بالرسالة آمين. وماتوا على ذلك آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت آمين. أستغفرك وأتوب إليك آمين. وإلى لقاء آخر والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته